Kalangu, studio Kalangu. Tahira Karfe biyar da mintuna talatin a nan yamai masu sauraro Asmana shi nake muku sallama a cikin shirin labarai da harshen Hausa daga nan studio Kalangu. a cikin shirin za yi cewa manzon musamman na sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya a afirka ta yamma ibn chambas ya isa a garin wanzam na jihar difa hukumomin nijar sun janye wa wakiliyar gidan talabijin na tvsn izinin aika rahotanni daga nijar za mu da al'amarin yanke wutar lantarki yadda mai al'ummar departama ɗin magarya a jihar zandar rahoton musamman zai yi bayani a game da jarabawa birebe da aka soma yau a duk faɗin ƙasa. Manzon musamman na sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya a Afirka ta yamma Mohamed Ibn Chambas na gudanar da wata ziyara a Nijar tun jiya talata. Ibn Chambas ya samu isa yau a jihar Difa domin gani da ido halin da ake ciki a jihar mai fama da matsalar tsaro. Mutane Muhammadu na da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto. Manufar shine sanin irin yanayin taɓarɓarewar tsaro da yankin Difa yake fama da shi bayan mummunan hari da ƙungiyar Boko Haram ta ƙaddamar wanda ya shafi garin Boso da Ingangam. Mohamed Ibn Shambas ya yi wata ganawa da ministan da ke kula da tsaron cikin gida Bazum Mohamed a nan Yamai tare da rakiyar ministan kula da kawo agaji a akan bala'o'i lawan magaji da kuma Fode Indiyaye. Wakilin Majalisar Ɗinkin Duniya na musamman sun zagaya a sansanin garin Wanzam da ya kunshi 'yan gudun hijira akalla dubu ishirin da biyar da suka baro mazauninsu. Wannan ziyarar tana zuwa ne daidai lokacin da Boko Haram ta sake kai wani hari a garin Bori da kuma Ari Kuku da ke kudu maso gabashin garin Kabalewa a daren 20 zuwa 21 ga wannan wata. A cewar wata majiya maharan sun hallaka limamin garin kuma sun yi gaba da kadarorin jama'a da dama. a gaida muntari muhammadu hukumomin nijar sun shanye wa yar jaridar nan ya asalin kasar faransa wakilar gidan talabijin ta besan gimot natali prevo izina aikawa wannan tasha rahotanni a game da labaran da suka shafi nijar ministan sadarwa ce ta bayyana haka a cikin wata wasikar da ta aika wa yar jaridar wasikar ministan ta ambato rashin yin biyayya ga dokokin da suka jibanci ba da labarai na hudu ga watan juwa na shekarar dubu da goma ba tare da wani karin bayani ba kokarin mu na tuntubar ofishin ministan sadarwa domin samun karin haske ya ce tura Abuja. Shugaban gidan jarida Baba Alfa ya bayyana cewa manufar wannan mataki shine tada ko kuma shine bada tsoro ga kafafen yada labarai na gida da na kuma na ketare. Hukumomin wannan lokaci suna ƙoƙarin toshe duka waɗansu hanyoyi da jama'a za su samu labarai wanda yana kawo mana cikas a cikin yanayin tafiyar aikinmu da kuma mai da hannu agogo baya a kan mulkin demokuraɗiyya. Ina gani lokaci ya yi da za mu tashi tsaye tsayin daka domin mu yaƙi wannan lamari domin kare muradun gwagwarmayar da muka saka a gaba. Minista Ayo ba ta iya fitowa ta ta ce ga dokar da Natali ta taka. wani abin cikas ne da ya dace hukumomi su ɗauki nauyin da ya rataya a wuyansu. Ya kamata su farga cewa 'yancin samun labaru da kuma 'yancin bayar da labaru a ne mai matuƙar mahimmanci a cikin tafarkin mulkin demokaradiyya da kuma sanin 'yancin yadda gwamnati take tafiyar da ayyukanta. 'Yancin baiwa jama'a labaru wannan wani nauyi ne da ya rataya ga wuyan 'yan jarida na baiwa 'yan ƙasa labaru. Baba Alfa kenan shugaban gidan jarida a Nijar. kwanciyar hankali ta sauka a tsawon iyakar mali da niger inda mazauna yankin na kasashen biyu suka amince su zauna lafiya da juna amma kuma a wani bangare ana fama da al'amarin satar dabbobi da makisan gilla shugaban majalisar makiyayan arewacin tulabere bubakar gello ya muna bita kan yarjejeniyar da sasantawa da juna wato da aka cimma a ranar sha uku ga watan mayan da ya gabata a garin tilibiri musamman tsakanin yan kabilar bugashe dausuk da kuma fulani yan yankin arewacin jihar tilibiri da ke makwataka da juna ga Abubakar Gello. tannin baya da suka wuce mun yi tattauna da mutanen mali da suka zo nan tilabiri tsakanin hulani da buzayen mali na talata don da muka yi dan saboda kwanciyar hankali ne muka yi da wanda za a yi a tare kuma a yi kiwo cikin kwanciyar hankali da hari mun so ne da macayan na gawo da na tilabiri to da muka samu matsaloli ba mutane duka ne suka zo waɗanda suka zo dai muka samu muka sa hannu bisa takarda aka tattauna da su alhamdulillah yau in muna iya ce mutanen talata wajen an songo wannan duka yau akwai kwanciyar hankali amma ko zon wanda ba su zo ba ba mun ga akwai matsaloli tunda wannan ma wajen in shina nan za waje a bala hilin jawan nan duka wancin ba na mun ga an yi kashe kashe akwai mutum biyu wanda aka kashe muna so ma aka kashe musu mutum guda da motoci da motuka da ake dauka cikin zone king inda ba yi abun taron nan ka sani duk a in kun diba tsakanin abun ga frontier da Niger da Mali da Niger ne duk mutane fami guda ne yau mutane kun ga mutane buza na mali su ne niger duk fami guda ne in kun dauki zabar ma wannan gabar da su ne niger in kun dauki hulani mali da niger duk fami guda ne kenan in kaga abu ya samu can wajen ya kamata nan ku yi hattara kun ku gyara bubakar gyallo kenan shugaban majalisar makiyaya arewacin jihar talibiri Babban bankin Najeriya ya ɗauki matakin karya darajar naira a gaban dola ta haka dolar ɗaya ya tashi naira 280 maimakon dala ɗaya a naira 170 wannan sabon mataki ya yi tasiri ko kuma zai yi tasiri a kan kasuwanci a maraɗi waɗanda lamarin zai fi shafuwa su ne 'yan kasuwa da 'yan canji ga da ta haɗa su da wakilinmu Muhammad da Maman. Mu ga namu hange in dai suka bada ta to lallai naira za ta yi daraja. tunda mu 'yan canji ne mun san manufa ta canji kasan ta kai 600 610 ta kuma 500 yanzu da 70 ko da 65 idan dai aka bada to mun san insha Allah za ta komo kasa ga da 400 ma za ta komo insha Allah gaskiya abin kwarai ne tunda hawan naira ai ai asara ne ga kowa da mu 'yan canjin da 'yan kasuwar da ke kai kaya suna sai da ana ba su naira ai da asara ce ake dan yan canji su ma kamar asarar da ake kai ne ka dauko naira baka da ta ba sai ta kara kai asara kai dan kasuwa ka ta kaso ka ka masu iso ma ka zo ka da asara ce zaka saida tunda canjin da zaka yi ba ma mai da kuɗin ka A wani taron ba labarai da ta kira a jiya kungiyar ɗalibai ta kasa USN ta bayyana cewa hukumomi sun rage adadin kuɗaɗen tallafi da ake baiwa ɗaliban da ba su da alawus. Kungiyar ta ce wani mataki da ministan ilimi mai zurfi ya ɗauka ya bayyana cewa babu isassun kuɗaɗe domin a baiwa kowane ɗalibi tallafi na wato jika ɗari da hamsin na sefa. Usaini Sambo shine sakatare janar na kungiyar ta USN. Wannan mutumin yana tunanin zai kawo gyaran fuska cikin kankanin lokaci na bazata. Abinda ya kawo mu a yau na sanar da cewa wannan tallafi da gwamnati take baiwa ɗaliban jami'a ta rage shi daga jika 150 ya dawo jika 130. Wannan mutumin yana son kwatanta mana cewa babu isassun kuɗaɗe a ƙasa domin biyan abokaninmu. Na biyu kuma wannan mutumin yana tunanin yana iya kawo canji da ya sha bamban da hukumar al'ummomin da suka gabata. Saboda wani abun duba wannan minista bai ma yi watanni biyu na kwarai ba da kama aikinsa. To ta yaya har ya gano tafiyar ofishin ministan ballantana ya kawo wani sabon tsari. Mun fitar da wannan sanarwa ne domin sanar da hukumomi cewa ƙungiyar ɗalibai za ta ɗauki matakan da ya dace na sai ta ga abin da ya ture wa buzu naɗi akan wannan lamari. Kuma wannan tsari da yake son kawowa ba zai yi ba. Usaini Samba kenan shugaban kungiyar ɗalibai ta ƙasa wato USN. E Ministan ilimi mai zurfi Muhammad Ben Umar da ya kai wata ziyara yau a garin Tilibiri ya bayyana cewa ba taɓa rage yawan kuɗaɗen da ake baiwa ɗalibai jami'a a matsayin tallafi ba, amma kuma dole ne a bi sharuɗin samun wannan tallafin. Bon, je sais pas To ban san wanda ya ba ku wannan bayani ba na cewa za a rage kudade Ni dai abin da na sani shine miliyar ɗaya da miliyon ɗari biyar gwamnati take warewa domin tallafawa ɗaliban jama'a Ma'aikatar ANAP ce take kula da rarraba tallafin kuma tana nan tana duba yadda za ta yi wajen tantance ɗaliban jama'a 'yan ƙasa waɗanda suke cikin matukar buƙatar tallafi. Saboda za ga cewa ɗan sanda da ke karatu a jami'a yana tambayar tallafi da jandarmomi da dai sauran jama'a da suke yin wani aiki bayan karatu. Alhali kuwa ɗaya daga cikin ƙa'idojin da ake bi wajen bayar da tallafin ya kasance wanda zai same shi bai da wani aiki sai karatu kuma yana cikin matuƙar bukata. Yanzu Anab tana nan tana bincike sau da kafa na tantance da wa da wane ne ya dace da wannan tallafi. va bientôt sortir ces textes pour nous dire qui et qui sont en bénéficiaire. Mohamed Ben Omar Kenan, ministan ilimi mai zurhi. A wata sanarwar ta bayyana a yau da safe kungiyar malaman makaranta Sinasef ta shirya da matsayinta na rike sakamakon jarabawar shiga wato makarantun kwaleji da sauran ayyuka da suka yi kama da haka. Ta hakan kungiyar Sinasef na jin cewa za ta matsa lamba domin ganin cewa gwamnati ta biya malaman makaranta bashin albashi da ya tashi watanni biyu a wasu yankuna watanni uku kuma a wasu yankunan. akalla mutane dubu ɗari biyu ne mazauna departama ɗin magarya na jihar zandar wato suke rayuwa cikin yanayin yankewar wutar lantarki tun cikin watan afrilu Larisa Ibrahim Gado ta tuntuɓi Lamin Haruna, daraktan radiyo Kitari da ke garin Magarya domin jin ƙarin bayani. Zahiya fara muka fara samun matsalar ta yawa gaskiya dama akwai ta kuma ita yi kamari ta yawa ta yadda kusan wuni ake yi babu wuta kuma yanzu lokacin azumi da ya zo sosai ma abubuwan sun yawa ta yadda ake bukatar wutar musamman saboda irin kayan buɗe baki abu na sanyi da ya kamata mutum ya samu shato to bai ya iya samu sai da dare ake maido wutar irin kama karfe takwas wani gamin ko batta kwana ita ma da tsakar dare har ilau za a dauke in an yi kokari wani gamin ta kai asuba mafi yawanci ana wuni gaskiya babu wutar kuma da ya garin magari da dukkan kewaye da sauran garuruwa. to kun ta taɓa yan nijelek mi suka ce muku. muna tambaye su amma sai dai su ce mana su ma gaskiya ba da gare su bane san anan magari ya za su yi ba kuma ba su taɓa gaya masu ce kama ga ranar da abin zai kare ko kuma ana nan ana gyara ko ya za a yi a gyara haka nan dai kawai mutane suke rayuwa cikin irin wannan matsala ta rashin wuta kuma ganin cewa yanzu wallahi rayuwa ta ta'allaka akan wuta ne komi na jama'a da kasuwancin su da yanayin rayuwar su da kullun kawai a al'amarin wuta ne kuma babu wuta komai bai ya tafiya gaskiya Lamin Haruna kenan rakatan radio Kitari da ke garin Magarya wato a jihar Zandar. Labarin kenan sai a mu. Daga Nyamai zuwa Arlit, daga Tilber zuwa Difa, ku saurare shirye-shirye Istidio Kalangu tare da rediyon Istidio Kalangu, tafiyar yanayin Nijar. Karfe biyar da minti arba'in da ɗaya sai rahoton namu na musamman. A yau aka soma jarabawar birebe a duk faɗin ƙasa ɗalibai sama da dubu ɗari da sha ne da suka hada da 'yan mata dubu hamsin da uku ke ɗauka wannan jarabawa a cikin cibiyoyi ɗari uku da saba'in da biyar a nan ya mai musamman a cibiyar jarabawa ta mai lamba sha takwas da ke sai isla zare an bayyana cewa komi yawa kana kamar yadda ake bukata ga dai shugaban cibiyar abdu lawali. alhamdulillahi musa wanda suke kula da yara a cikin kilas sun zo yaran kan kansu sun zo ba a ce ba a rasa wani dan abun miskila kaɗan ba mai wanda baya hana komi wajen gaugawa akwai wanda suka zo mana babu convocation shi kuma wannan yaro in bai da convocation ba ya shiga ba amma da muka ce musu to za su shiga su yi yau da sahi amma da mariton wanda bai zo da convocation kin shi ba ba zai shiga ba to idan an ce jarabawa ana fargabar sata an ɗauki matakai a game da haka bana akwai halsiya da take tanya mu ministar ta rakka mishi dan saboda shaida in ko examen kinan an yi shi tsakani da Allah ko an yi shi ba tare da maskila ba sun faɗakar ba ansanyan sun faɗakar da dukkan jama'a bancin wannan kuma ka san gwamnati kan kanta akwai kundi musamman na wanda ake rabka wanda ya zamanto ya yi sata ko wani abu wajen jaraba to wannan kundin an karanta ma musa sun san da shi su kuma ɗalibai bana ma sai aka ce ma sai an tura ma shugabannin lakol kowane ya shaida ma yaro wannan faratukin in aka kama mutum ga yadda hukunci ya kasance a nasu bangare ɗaliban da ke ɗauka jarabawar na ganin cewa abubuwan da aka tambaye su da farko sun yi sauki atikatu saidu da adam abdu hassan suna ɗaukar jarabawa ne a cibiyar soya esa lazare Vraiment, nous n'avons pas rencontré des difficultés. A gaskiya ba mu ci karo da matsaloli ba, an ba mu jarabawa a fannin redaction da dai sauransu, inda aka ce mu bayar da labari akan waɗansu salloli na ƙasa, musamman sallan ma'aikata da sallan samun aikin kai, da kuma sallan lokacin da ƙasar Nijar ta samu zama jamhuriya. Sai na zaɓi lamba ta biyu a cikin waɗannan saboda na fi samun ƙwarewa a kai. Ina tunanin zan samu kyakkyawan maki. A gaskiya na ga abun yana da matuƙar mahimmanci. muhimmanci abubuwan da aka kawo mana ba su da wahalar gaske musamman redaction kuma muna fatan za a ci gaba da kawo muna kamar haka muna fatan samun sa'a da rabo wakilanmu na jihohin maraɗi talibiri tawa da kuma zandar sun bayyana cewa jarabawa ta gudana ba tare da wasu matsaloli ba muna tuna muku da cewa kungiyoyin malaman makaranta wato sun yi kira da akawar cewa wannan jarabawar to masu sauran mu duka duka muka karshen labarin ramu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu anan muke cewa a huta lahiya